علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه يا رب العالمين آه وبعد يومنا شاتر جوة جماد الآخرة هجرة دبوئة دريه دا أربعين دا هدو wanda ya daidai da sha biyu ga watan januwari miladiya dubu biyu da ashirin da uku wanda yau alhamis wanda muka saba sauraron karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi malam bako Allah ya ji kansa da rahma wanda malaminmu a shek yahya muhammad salafi yake gabatar da karatun sahihul bukari a sakamakon wani uzuri da ya gifto malam shi sa muka zauna a wannan wuri na malam domin ci gaba da wannan karatu domin kada ya tsaya kamar yadda yan uwa suka sani eh, kamar yadda aka sani eh, malam jajirce eh, jajircewarsa da kuma himmata da kokari na yadda karatun ya tsaya shi sa malam ya bukaci lallai da mu zo mu kasance a wannan wurin ba don mun kai ko mun isa ba زادي قليل ما أراه مبلغي الزاد أبكي أم لكلة باعتي wato guzurin namu ɗan kaɗan ne ba inda zai kai mu sai dai mai kuka mu zubar da hawaye saboda ƙarancin abin faɗi ko abin badawa so a yan uwa za a yi haƙuri da abin da aka samu za a tashi hadisi na dubu uku da ɗari shida da goma sha biyu ina ne malam? na bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim muhammad ibn al-musanna حدثنا yahya an ismail حدثني علي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر بن سعد حدثنا ابن عون قال أنبأني موسى قال أنبأني موسى بن عنس أن عنس بن مالك رضي الله عنه نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقر ثابت بن قيس نعم. بسم الله فقال رجل يا رسول الله أن أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض فأتى الرجل فأتى الرجل فأخبره أنه فقال كذا وكذا فقال موسى بن عنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة نعم آه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر بن سعد حدثنا ابن عوف قال أنبعني موسى بن عنس عن عنس بن مالك رضي الله عنه يتي حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله يا بام حديثي يا بام لاباري حدثنا أزهر بن سعد أزهر بن سعد يا بام حديثي حدثنا ابن عوف ابن عون يا بام حديثي قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه ƙarshe ruwayar daga anas dan malik ne allah ya fara masa yarda dukkaninmu mun san anas ibn malik anas ibn malik shine mai hidima da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma izini ya shiga ko ina a cikin gidansa yayi ma izini ya shiga har dakunan iyalansa Anas ibn Malik shi yasa hadisansa mafiya yawa na cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda Aisha radiyallahu anha ta rawaito wanda mu'amalar annabi da iyalansa mu'amalar annabi da matansa haka za ta ga irin hadisan anas ibn malik yake rawaitowa domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ijaza ya masa izini da shiga ko ina cikin gidansa tun yana karamin yaro kafin ya balaga yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iftaqada thabit ibn qais annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nemi sabis ɗan kai a majalisinsa a masallaci a wurin karatu bai same shi ba ya neme shi ya duba shi sabis ibn kai kamar yadda muka sani a ruwayoyi baya a hadisai mutum ne mai lizimtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadaran wa safaran annabi na gida ko annabi yana halin tafiya ko ina yake baya rabo da annabi akwai irin wa'annan ɗalibai za ka ko ina malam yake suna tare da shi ba su bari wata falala wani alkhairi wani ilimi wani tagomashi na karatu wani bayani na malami ya kubuce musu to lalle mun san irin su da yawa cikin sahabbai da yawa wasu na tafiya kasuwanci wasu na tafiya gonaki wasu na tafiya noma amma akwai wa'inda ko da yaushe suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Ali Suffa irin su Abi Huraira irin su Anas bin Malik irin su Abdullah bin Umar ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda yake suna tare da shi to haka shi ma wane Sabit ibn Qais annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba haurin zama wasu malamai suka ce yake da shi a cikin masallaci akwai ko kai a cikin masallaci akwai inda malam in yana neman ka kawai zai waiwaya ya san ga inda zai ga malam nasir albani ya san ya waiwaya ga inda zai ga wani sakamakon yawaita zaman shi a wannan wurin kuma majalisi zai kubuce masa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rana ya bincika ya rasa sabit Ibnu kai babu sabit a cikin masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya kamar yadda annabi yana da wata hisla wata ɗabi'a na istiqad na tatabbu ahwali ashabihi bibiyan halin sahabbansa ina wani ba mu ga wani ba me ya samu wani musamman a lokacin da za a tada sallah annabi sallallahu alaihi a san za a tada sallah yakan kalli sahu ya san wurin tsayuwar kowa ina wani me ya same shi a gama tada sallah bayan sallah me ya hana wani zuwa masallaci a ce rashin lafiya a ce tafiya a ce ba shi da abin da zai sa ya taho masallaci to wannan a wurin karatu ne annabi sallallahu alaihi wasallam iftaqada sabit ibn qais ya nemi sabit dan qais bai same shi ba babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya ina sabit dan qais me ya damuwarsa me ya lalurarsa wannan shi ma uswa hasana gare mu ɗalibai ga mu ya zama su aikata mana ko a duk sanda muke karatu a duk sanda muke malam ya lura babu wani ina wani kafin a je ko ina domin za ka iya kai shiru wani abu ya ɗauke tunaninka har a tashi karatun baka tambaya ba baka san ina yake ba a lokacin da ka saba yana ɗauka rekodin ɗin karatu yana zama wurin karatu ana shigowa karatu na ga za a yi karatu ina wane ne a tambaya ko abin ya shiga cikin karatu a ɗauka a ji kana malam kana tambayan ɗalibin ka wane a ce a'a malam ya yi tafiya ne a'a malam bai da lafiya ne shi ma a cikin karatun yana inda yake yana bibiya zai ji daɗi shi malam na bibiya na malam na tambaya na zai ji ƙaimi da ƙarfi kai ma gobe za ka ga alalle ah, malam yana lura da fuskokinmu malam na tare da mu yana tare da fahimtar mu za ka ga ya ƙara maka ne wato ƙaimi da jin daɗi annabi sallallahu alaihi ya bincika ina sabit dan qais ya tambaya فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه sai wani daga cikin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda ya ce ni na san iliminsa ya ma'aikin Allah na san inda yake na san inda yake as-sahabatu kulluhum udulun fika ko jahalatu sahaba la tadurru rashin sanin waye wannan rajul da yace na san maka saninsa ina za a same shi ya rasulallah fa'atahu ai kaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa je ka binciko mana halinsa je ka ji mana ya yake me ya same shi tunda ya yi tambaya ba mu ga eh, eh, sabit ibn qais ba wani ya ce na san inda yake ya ma'aikin Allah annabi ya ce je ka jiyo mana ya halinsa فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه sai ya je ya same shi a gidansa shi wannan mutumin da ya ce ya san inda yake waje fawajadahu sai ya same shi jalisan yana zaune fi baitihi a gidansa munakkisan ra'asahu yana mai hada kansa yana mai runguman kansa irin ya hada kai da cinyansa din nan ka samu mutum ya zauna ya yi ƙasa da kansa damuwa ta dame shi abin bakin ciki ya same shi hankalin shi ya tashi bai cikin farin ciki da jin daɗi akwai halin da zaka ga mutum yana zaune kai ka san ba cikin farin ciki yake ba ko yana cikin wata damuwa ko wani abu ya same shi shi wannan sahabi da ya ce ya san inda yake annabi ya ce je ya binciko halinsa ya je ya same shi a gidansa yana mai haɗa kansa da gwiwowinsa munakkisan ra'asahu yana mai tsinkuyar da kansa ya tsinkuyar da kansa a ƙasa faƙala ma sha'anuka ya ce menene labarinka meye damuwarka baka halarto masallaci ba ka zo majalisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ga har annabi yana bincikanka yana neman labarinka faƙala sharrun ya ce musiba tashin hankali ne labarina tashin hankali ne labarina bari mu fassara hadisin sai mu dawo a nukat ɗin da za mu iya bibiya na fa'idoji kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi sallallahu alaihi wa alihi dama ya kasance muryarsa tana sama da muryar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi in ya zo gurin magana faqad habita amaluhu shin hakika aiki na ya ɓaci wa huwa min ahli al gani ina cikin 'yan duniya ko waɗanda suke yawo suke tafiya a ban ƙasa ma'ana lalle al'amari na mummuna ne shine sharrun ina ɗaga muryata muryata tana sama da muryar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tun ina duniya na san makoma ta mummuna ta wuta aya ta sauka la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم kada ku ɗaga muryoyinku sama da muryan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shin kuna so ne ayyukanku su ɓaci to shi damuwarsa kenan zuwa da ya haɗa kansa ya tsunkuyar da kansa yana ta kuka yana ta kaici. yanzu ayyukansa sun ɓaci saboda muryarsa in yana magana tana ɗaukuwa sama da muryar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to yanzu ga aya ta sauka duk wanda ke ɗaga muryarsa fiye da ta annabi aikinsa automatically ya ɓaci to shine labarinsa fa'atar rajulu fa akhbarahu annahu qala kaza wa kaza sai wannan ɗan saƙo ya koma ya bayawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labari cewa ya rasulallah lalle shi ya ce ya bani labari al'amarin shi kaza da kaza ai aikinsa ya ɓaci saboda yana ɗaga murya fiye da muryarka aya ta sauka tana mai tahadidi mai kyacewa ga duk wanda yake ɗaga muryarsa yake ɗaga maganarsa sama da taka ya rasulallah shi ya sa ya koma ya lizimta gidansa yana jiran mutuwa ta zo masa shi ya san makomarsa yanzu mummuna ce tun daga wani abu da ya aikata tun a baya wanda kuma an sanar mai aikata wannan abun na daga murya fiye da ta annabi makomarsa wuta bayan ayyukansa na alkhairi sun ɓaci فقال موسى بن عنس فرجع المرة الأخيرة ببشارة عظيمة في أكبام الأبار ونم تم النفرق دبع جيا من وعي شبكو ينزم سنوعي موسى بن أنس موسى بن أنس لي سيداو فرجع المرة الأخيرة سيداو كموا تكرشي ببشارة عظيمة da البشر مسي جرما da البشر babba فقال اذهب إليه faƙul lahu innaka lasta min ahlin nar ka tafi ka gaya masa ka gaya wa sabit ibn qais ya kai musa ibn anas je kai mushi albishir je ka gaya masa innaka lasta min ahlin nar lalle kai sabit ibn qais ba ka daga cikin yan wuta ba ka daga cikin waɗanda za su shiga wuta walakin min ahlil jannati sai dai a'a kai kana cikin ma yan aljanna ha kai kana cikin ma 'yan aljanna ne ga abin da yake zato sakamakon aikin da ya gabatar a baya ba da nufi ba na fifitan muryarsa akan muryar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda aya ta sauka akan duk wanda yake aikata haka da wani manufa aikinsa ya ɓaci kuma shi ɗan wuta ne ya koma ya lifinci gidansa yana cikin damuwa sai albishir ya zo masa babba cewa lalle shi ba shi daga cikin su wato yan wuta innama shi yana cikin yan aljanna ne kamar yadda muka faro bayani cewa annabi sallallahu alaihi yadda yake bibiyan halayya na sahabbansa har ya gane cewa ga ɗaya daga cikin sahabbansa sabit ibn qais wanda baya wannan guri ya binciki dalilin rashin kasancewar shi a wannan wuri bayan ya zamo mai lizimtan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne musa ibn anas ya ce lalle yana da labarinsa annabi ya aika shi ya je ya jiyo mai labarinsa sa fa wajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sahu ko je ya same shi yana mai durkusar da kansa a jikin gwiwoyinsa fa qala ma sha'anuka Su ce me yi labarinka ya kai sabis ibn qais faƙala sharrun haƙiƙa sharri ke tattare da ni sharri ke tattare da ni kamar yadda muka faɗi a baya akwai yadda za ka ga mutum ka gane yana cikin farin ciki akwai yadda za ka ga mutum ka gane yana cikin wato jin daɗi da annashuwa shi wannan sabis? a irin zamar da shi Musa ibn Anas ya je ya same shi ya gane yana cikin damuwa don ya same shi kansa mene a ƙasa a bisa gwiwoyinsa ya ce masa me halinka faƙala sharrun ya ce lalle sharri ke tattare da me yasa kana yarfa'u sautahu fauka sautin nabi sallallahu alaihi wa sallam dalilinsa shine domin yana ɗaga muryarsa sama da muryan annabi sallallahu alaihi wa sallam to shin da nufi yake haka wato da gangan yake ɗaga muryar tasa sama da ta ma'aiki sallallahu alaihi sallam ko ko haka Allah ya yi shi haka Allah ya yi shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi a cikin manaqibuhu fi siyar kana jahwari saut ya kasance mai babban murya ne duk sanda zai yi magana da kai sabis ibn kai muryar shi babba ce za mu ga a cikin mutane a cikin jama'a akwai irin masu wannan murya in yana magana da kai za ka ji haka na ɗan yi kasa kasa mana shi kuma a'a har ga Allah iya furcinsa kenan akwai kuma cikin mutane masu sanyin magana yana magana kana ɗan ɗaga murya ko a waya ya kira ka ka ɗan ɗaga murya mana wani ma sai ka kunna wato ka fito da sautin shi hands free tukunna ka ji me yake faɗi to akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi su haka akwai masu irin wannan murya akwai wanda muryarsa babba haka maza za ka ga wani ma da muryar mace ko ka ga wani mace ce da muryar namiji a ce a yi muryan maza gare ta in tana magana in a waya ne ba za ka iya gane mace ba ce to Allah baya kama mutum laifi akan abin da mai bai sani ba ko kuma ba da wani mummunan nufi ya aikata ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu da laifin da muka yi abu kan kuskure ko kuma muka yi shi a bisa rashin sani to wannan sahabi yana da babban murya ba shi kadai ba daga cikin akwai daga cikin sahabbai masu murya babba amma sai dai shi tashi tafi ko Umar radiyallahu an Umar ibn Khattab radiyallahu an shi ma yana da babban murya in yana magana sosai magana shi sai ta tashi eh sahabbai suka ce إذا نطق أسمع وإذا مشى أسرع wa iza daraba auja umar radiyallahu an ku yayi magana dan kadan asma sai ya ji yadda kai dan kadan zai bai iya sirri ba wai zai dan rada ma magana ko ya gaya ma kai da shi to sai na bayan ka yaji wa iza masha asra shi yana tafiya kadan to kai auren ka ko koti ne ko gudu ne wa iza daraba auja shi in ya buge ka maimakon kadan ji zafi to ciwo ne Su akwai irin wa'inda Allah subhanahu wata'ala haka ya yi su suna da wato murya babba wurin magana za ga wani yana maka magana ba faɗa yake ma ba in baka fahimci mutane ba sai ka ce wani ina mai magana kawai ya kama ni da faɗa a'a haka ta take so in ka zan kamar yadda ake faɗi cewa in ka san halin mutum sai ka iya zama da shi sai ka zauna da shi lafiya to shi wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san haka Allah ya halicce shi jibillar ta ce fitrar ta ce haka Allah ya yi shi mai babban murya ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu ba annabi bai ganin wani abu ne wanda yake aikatawa domin sukuriya ko istihza ko wani wulatsanci ko man ƙasa da ya tauya annabi sallallahu alaihi wasallam a'a amma akwai munafikai wanda ayar ta sauka ta sanadiyyarsu. sukan zo su yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam sukan zo annabi na faɗi suna faɗi sukan iya ɗaga murya ayar ta sauka a kansu shi kuma yana ga a'a dan muryarsa tana ɗaukaka fiye da ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wannan aya ta sauka a kansa ne kuma ga aikinsa duk da ya aikata na musulunci sun ɓaci shi yasa ya nazarci gida ya zauna yana kuka yana jira mutuwa ta zo maka kala ma sha'anuka kala sharrun ya ce lalle al'amari na mummuna ne wato ina cikin bala'i ina cikin musiba kana yarfa sautahu fauka sautin nabi saboda ya kasance yana ɗaga muryarsa fiye da ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam habita amaluhu to haƙiƙa aikinsa ya ɓaci inda a ce da nufi yake aikata haka da nufin ya tauye annabi ko ko wulakanci ga ma'aiki sallallahu sallam kenan duk wanda ya zo gurin annabi sallallahu sallam domin wulakanci ya yi jayayya da shi ko ya ɗaga murya muryarsa ta zamo fiye da tashi haƙiƙa aikin shi ya ɓaci to ina ga su matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an samu annabi sallallahu sallam lokacin da ok ba wannan hadisin na son ba na faka da habita amaluhu haƙiƙa aikinsa ya ɓaci wanda ya ɗaga murya sama da ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yi haka domin cin mutunci ga annabi ko domin izgili ko domin wulakanci musamman kamar yadda muka faɗi yadda munafikai suke zuwa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam huwa min shi yana a ban ƙasa amma ga shi ya san makomarsa har aikin shi ya ɓaci shi sabis kenan da yake tsammani cewa wannan aya ta sauka domin sani. fa'atar rajulu fa'akbarahu sai wannan mutum ya je ya gaya masa annahu kala kaza wa kaza ya je ya gaya wa annabu sallallahu alaihi wasallam lalle fa shi abin da ya hana shi zuwa wurinka ya ma'aiki dan kar ya zo ya rinka magana kuma muryarsa ta zamo tana maɗaukakiya a kan muryarka faqala musa ibn anas faraja al akhira sai wannan mutumi wanda ya zo ya ga halin da yake ciki ya komo komowa ta ƙarshe ya same shi bi bisharatin azima da albishir mafi girma a ina ga babu albishir da ya kai a zo maka da albishir cewa kai ɗan aljanna ne babu albishirin da ya kai wannan babu wani tagomashi da goma da arziki da za ka yi wa wanda ya zo gaya maka wannan abu shi sa ya ce bi bisharatin azima da wata bishara mafi girma faƙala izhab ilaihi faƙul lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka je gurin shi sabit ibn qais ka gaya masa innaka lasta min ahli nar lalle shi baya shi daga cikin yan wuta lalle shi sabit ibn qais ba shi daga cikin yan wuta walakin min ahli janna inna ma dai shi yana cikin yan wuta haka yana cikin yan aljanna lalle shi ba shi daga cikin 'yan wuta wa inna ma shi yana cikin 'yan aljanna Allahu akbar zaton da ya yi na wannan aiki da ya ji aya ta sauka tana faɗakarwa akan duk mai ɗaga muryar shi sama da ta annabi sallallahu lalle ayyukansa sun ɓaci aikin shi gaba ɗaya da ya aikata na alkhairi sun ɓaci kuma gobe kiyama makomarsa mummuna ce shi sa ya lizimci gida yana kukan zuciya da na idanu sai ga albishir ya zo masa in ya yi tsammanin da shi ake wannan aya kan halin shi ta zo bayani to ya sani shi ba shi daga cikin yan wuta shi yana cikin yan aljanna Allahu akbar kamar yadda muka sani bayan mutane goma nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi musu albishir da aljanna akwai ɗaiɗaikun sahabbai wa'inda aka yi musu albishir da aljanna a cikin munasabat a cikin wurare da dalili da yake yake faruwa ko kaman ukasha kaman gashi sabit ibn qais da wasu da yawa daga cikin sahabbai wata munasaba zai zo a yi musu albishir da aljanna ga waɗanda suka halarci yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ai su je su aikata ma abin da suke so tun an aljanna Allah subhanahu wata'ala ya gaya musu makomasu cewa su ɗan aljanna ne tun a duniya Allah subhanahu wata'ala ya gaya musu makomasu su ɗan aljanna ne to saboda haka wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa masu yawan gaske na farko ladabi gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda mun sani wannan hali ne na sahabbai mun sha ji a ruwayoyi sahabbai na zama gaban annabi sallallahu alaihi wasallam tsuntsu shi na iya sauka bisa kansu bai tsammani mutane ba ne saboda rashin motsi da wasu al'amura a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutuntawa da girmamawa da yawa sahabbai in suna da tambaya wacce suke ganin ta munana ko ta girmama ba su iya faɗinta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sukan bari 'yan ƙauye sanda suka shigo gari za su iso masallaci wurin annabi sallallahu alaihi su laƙana musu su sanya musu wannan magana a bakinsu in kun isa gurin annabi ku tambaya mana shi game da kaza ku tambaye shi me yi kaza ku tambaye mana annabi me yi kaza sallallahu alaihi wasallam mun kalli ali ibn abi talib ya kasance rajulan rajulun mazza'an yastahi yana kunyan ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sirkinsa sai ya aika ya tambaya wato sahabbai sun kasance suna da ladabi matuƙa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan wa'incan wanda suka ganshi suka rayu da shi suka san kimarsa ina ga mu wanda ba mu ganshi ba ai a yau kullum a magana ana faɗi wanda kake gani ko da yaushe kafi kankanta masa falala da daraja ko wanda ko da yaushe ka saba da shi ga shi gabanka kana yawan ganin shi ba ka ganin matsayinsa sosai mun sha bi wurin malaminmu yanzu da za a ce ga wani malami za a gayyato shi daga wani gari zai zo ya gabatar da karatu cikan da za a yi ba za a yi cikan da malamin da yake gabatar da wannan karatu a masallacin ba saboda me ci mun saba jin usulubinsa da karatunsa da yanayinsa amma a ce ga wani malami ya zo daga wani guri ko da ɗalibin ɗalibin wannan malamin ne ko da abin da zai faɗi ba zai kai ishiru mai ishar ɗaya cikin goma na wannan malamin ba za a cika a taru domin ana so a ji mai zai faɗi saboda shi wannan mun saba ganin shi amma mu kalli sahabbai duk da sabo da nizimta da suke ma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai sa ladabin su gare shi ya karanta ba sai ma na nasu ya fifici na wa'inda ba su gan shi ba na wasu daga cikin 'yan wa'innan zamani mafi ladabi da soyayya da za ka nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shine kai masa salati shine kai masa salati har ya ce an turmuza hancin shi ya yi hasara bai da rabo wanda aka ambace ni bai yi mini salati ba sallallahu alaihi wasallam to wannan na daga cikin in muka kalli wannan ladabi ga sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu ma ladabi ga malamanmu ya muci a gabansu domin annabawa ba su gadar da dukiya ba warrasul ilma sun gadar da ilimi ne, malamai su ne magada annabawa ko shi ne eh, Ahmad Shauki yake cewa kada muallimu an yakuna rasula qum lil muallimi wasfihi tabjila kada muallimu an yakuna rasula ara'aita a'zama aw ajalla min alladhi yabni al-jusuma wa anfusan wa uqula kum lil muallimi wafihi tabjila in kaga malami tsantsanta masa girmamawa da ladabi da biyayya kada al muallimu an yakuna rasula kaɗan ya rage wahayi ne kawai da ba a yi masa ba ba kuma aike shi zuwa ga wasu al'umma ba amma duk abin da manzanni suke na da'awa na isarwa malamai suna yi abin da manzanni da annabawa suka gadar da malamai kenan su karantar da wannan addini su karantar da wannan musulunci kada al-muallimu an yakuna rasula a a'zama shin ka taɓa ganin wanda ya kai malami daraja a ra'aita a zama au a Jalla ko ya kai shi matsayi shi fa malami yabnil jusuma yana gina cikinka ne wa anfusan ya gina zuciyarka wa ukula ya gina hankalinka yabnil jusuma wa anfusan wa ukula abinda malami kenan ya gina jikinka ya nuna maka ga yanda ake sa tufafi annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisai baya take sa baya sa ya wuce kaza ga yanda yake sawa ga yanda yake shiga ga yanda musulunci yake so ya gina maka jikinka anfusan ya karantar da kai aqida yanda zaka bauta wa Allah ya karantar da kai yanda zaka kusanci Allah wa ukula ya sa maka ladabi ga yanda ake babba ka san mutuncin yaro yaro ya san ga hadisai laisa minna man lam ya'rif haqqa sabirana wa lam kabirana duka akwai mai haka in ba malami ba so abin da ya kamace mu kenan mu ɗalibai muna kwaikwayon abin da sahabbai suke aikatawa da hadaratin nabi ga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam na ladabi da biyayya mu ma mu zama masu aikatawa abin takaici abin da za a yi kuka a kansa shine a kai lokacin da za a samu ɗalibi kaga yana jayayya da malaminsa ko yana furta magana fiye da ta malaminsa kamar yadda wannan haka muryarsa take yake tambaya ko yi magana ko yi magana gaban annabi sallallahu alaihi muryarsa ta zamo sama da ta annabi ba da nufi ba amma a samu inda ɗalibai za ka samu ɗalibi zai daga murya gaban malaminsa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai cikin hadisi ba wanda ya nuna wa annabi hannu ya ce wa annabi bai yi adalci ba sira to mu zama muna da ladabi ladabi gaban malamai shi ma ilimi ne kwarai da gaske domin yadda muka yi wa malamanmu haka za a yi mana mu zama masu ladabi ko da malaman suna jan mu jiki suna bukatan mu faɗi eh lallai kamar yadda muka sani wannan majalisi na shaik ba majalisi ne na shiru ba duk a majalisansa za ka samu in yana magana so yake wani ya ce zai jefa tambaya zai buɗe abin zai saki tambaya me za mu ce kan wannan gaba me za mu ce kan wannan hadisi yana dai so ya ji maganan wani yana so ya ji wani ya daga ya ji wani ga yanda zai ci amma muka lura da yake majalisun sunna ne cikin ladabi da biyayya cikin tautasa murya haka za a jefa tambayin haka kuma za mu faɗi namu harsashen ko namu fahimtar a ciki an fahimci wannan ai to saboda haka mu zamo masu ladabtuwa matuka a gaban mu a gaban malamanmu mu zamo wurin magana irin maganan da za mu furta shi ga malaminmu ta sha banban da irin maganar da za mu furta shi ga kowa ga kowa in ba iyaye ba cikin ladabi da biyayya na to wannan shi ne a takaice na mu je gaba ni Muhammadu bin bashar haddasa na gundar حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما نعم قرع رجل من كافة وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا صبابة أو سحابة غشيته ضبابة فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فإذا فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها سكينة فنزل نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن نعم حدثنا محمد بن بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سميت البراء بن عازب رضي الله عنهما قرأ رجل من كحفة وفي الدار دابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن آه، محمد بن بشار يا بام الأباري حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق لقى أبي إسحاق يتشي ياجب الراء بن عازب ألا يقارى مسير دا ينا قرأ رجل للكحف wa fi dari addabba wani mutum yana karatun suratul kahfi a cikin gidan nan nasa akwai wata dabba akwai dabba fa ja'alat tanfiru sai wannan dabba ta kama zabura tana so ta gudu ta fice daga dabaibayin da aka yi mata kamar yadda a gida idan akwai shanuwa ko wani abu an daura kafasta a jikin turki yana karatu suratul kahfi sai ga wannan dabba na so ta tsinke ta gudu fa sallama sai ya sallama sallan nan tashi yana fa'iza da babatun sai ga wani cida au sahaba ko hadari gashiyatu nan take ta lullube kawai gari hadari maza ya haɗu fa zakarahu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari yana sallah yana karatun suratul kahfi a cikin gidansa akwai dabba da take daure ya jiyo kawai wannan dabba tana ta firgita tana ta so ta kwace ta fita ko da ya sallame kawai sai ga gari maza ga cida ga kuma wato hadari maza ya lullube ya haɗu faƙala a fulani nabi ya ce ya kai wane yi mana karatu yi mana karatu karanta mana wani abu cikin cikin ƙur'ani fa inna hasakinatu lalle wata natsuwa ce nazalat lil qur'an wacce ta sauka ma alqur'ani aw tanazzalat lil qur'an ko kuma ta sauka domin saukan alqur'ani wato wani wahayi ne zai sauka wani wahayi ne zai sauka wanda wannan dabba din dole ba za ta iya zama a inda take ba sabida girman wahayi annabi sallallahu alaihi kamar yadda muka sani a hadisai da suka gabata idan wahayi zai saukan masa ya yake ya yake zufa ya yake ballantana wanda yake kan dabba wanda yake karatu dole zama wannan dabban ba za ta iya ɗauka ba ba za ta iya ɗaukan wannan abin da za a saukar ba ko kuma natsuwa ce wacce za ta sauka tare da alkur'ani wato wani sura ce ko wata aya wacce Allah zai saukar wuce wannan dabba ba za ta iya ɗaukanta ba ba zai yi ta iya ɗauka ba domin girman alkur'ani aya ko wata sura da za ta sauka yadda za a ga annabi sallallahu sallam aisha ta ce mukan gane wahayi zai zo mata a ga annabi ya takura a ga zufa ya kama shi a ganin naɗan goshi tare da shi a ga jikinsa domin wahayi ƙur'ani zai sauka wanda muke ɗauka da sauƙi mu mun same shi cikakke mun same shi izufi sittin haka za ka ga eh, wasu ke wulaƙanta shi bai sauka a gabansu sun ga lokacin da yake sauka irin halin da wanda ake saukan mawa yake shiga ba ko irin hali yanayi da yanayi weda ma ko yanayi a lokacin da zai zama ba su sani ba kawai Allah ya saukar da shi ya sauwake mana karatunsa Allahu akbar wallahi alƙur'anin nan yan uwa idan da a gabanmu ake saukar da shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa ba za mu ɗauke shi yadda muke ɗaukan shi yanzu ba irin wato rukon da muke masa irin rashin imantawa da rashin kulawa da rashin mahimmanci da muke eh, wasu ke yi masa da ba su aikata masa ba da ba aikata masa ba mu kalli yadda eh, wani lokaci in zai sauka kaman ƙaran salasil ko wani abu mafi ƙara ku kalla farkon wahayi da za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibril ya zo ya matse shi ikra ikra ikra ya muhammad da me za ka iya kamantawa a tunaninka mutum ne yanzu a ɗora masa a ce a tsaye a gabanka a ɗora masa buhun masara a kansa ya wuni da shi yana kiranka yana cewa kama min nan kaina zai kare ya za ka gan shi ya za ka tausaya masa to ka lissafa ka ihdarin shi ga zuciyarka ga tunaninka ya fi haka yadda yake saukawa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam inda akan abin hawa yake ba zai iya riƙe shi ba ba abin da zai iya riƙe shi amma Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ya yi mana ni'ima gare shi ta yaya ta yanda cikin sauki kuma ake iya haddansa a cikin lokaci kankani إنا يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حقيقة من سوكي wannan alkur'ani shin akwai mai lura akwai mai hankali mai faɗaka ya gane haka yadda Allah ya sauƙe shi ga zukata saboda haka yan uwa wannan hadisi abin da yake ƙara nuna mana yake faɗakar da mu shine wato mahimmancin kulawa da alkur'ani mai girma mahimmancin kulawa matuƙar gaske domin irin abubuwan da ƙur'anin ne ya kunsa irin saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin alkur'ani na'am to eh, an ce lokaci yayi na so mu bi shi mu koma mu ba ƙara fitar da wasu abu da suke ciki za mu takaita a haka idan akwai tambaya eh, sai a yi idan babu sai mu tsaya haka نعم سبحانك اللهم وبحمدك نعم وعليكم السلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم kwarai da gaske kuwa lalle wannan fikihu ne mai girma dan uwa ya ce game da hadisin farko da muka karanta na hani mai girma a bisa daga murya akan muryar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna iya kamanta haka a lokacin da ake karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a samu suna daga murya ko suna wasa ko suna wani abu wanda bai da alaka da wannan da karatun da ake kwarai da gaske kwarai da gaske wannan zai shiga ciki ya zamo ana karatun annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu can gefe suna daga murya ko suna fira ko suna sharholiya ko suna wani abin da bi da alaka kuma ba fa'ida bane cikin wannan karatun da ake ko ma ciki ne ya zama muryar suna ɗaguwa fiye da wannan hadisai na ma'aiki sallallahu da ake karantawa wannan tahdidi ne tsacewa ne mai mai matukar mahimmanci eh, wanda ya kamata a kula kwarai da gaske da ana karanta alkur'ani babu abin da ya kamata sai dai yi mene yi shiru fa ƙuri quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu ƙur'ani kenan idan ana karanta alƙur'ani ku yi sauraro zuwa gare shi fa'an situ kuma ku shiru shi sa malaman lugha suka ce akwai bambanci bainal insat wa sakt an sata da kuma sakata shi as insat shine mutum ya shiru kuma hankalin shi yana ga abin da ake yi mutum ya shiru gaban shi ba su motsi ya yi shiru kuma hankalin shi yana inda abin da ake yi shine insat shi kuma a sukut shine bakinka ya shiru amma ko gaban jikinka ba su shiru ba kuma ko hankalinka bai kan abin da ake yi kayi sukut yanzu a ce ai shiru sai kowa ya shiru amma hankalin shi na can yana tunani kuma hannun shi na ne yana danna waya ya yi sukut a larabci amma a insat da ya yi shiru bai motsi da jikinsa kuma hankalinsa yana nan ga abin da ake gabatarwa shi sa lafazin ƙur'ani ya rufa fastami'u ulahu wa ansitu in kuka saurara ku yi insat bayan kun natsu da jikinku hankalinku ya komo gare shi ƙur'ani bai ce fastami'u lahu waskutu lahu ba wa ansitu to saboda haka qur'ani a yi masa shiru a mai da hankali ga wurin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a yi shiru a mai da hankali gare shi in har mudakala mutum yake da shi wani abu zai ce cikin ladabi da uslubi ya daga hannunsa malamin ya na'am ya yi bayani ƙasa da muryar malamin ko wani bayani zai yi a baya ana karatun hadisi ya zamo muryar shi ƙasa-ƙasa da ya take da ta hadisin da ake karantawa in mutum bai yi haka ba alhali ya san wannan kacewan lalle ko muna ji masa tsoron ya fada cikin wannan ya ayu allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li wallahu ta'ala a'la wa shine a takeice subhanaka allahumma wa bihamdik ah, akwai neman taimako da aka saba ana yi saboda haka za a zagaya a taimaka subhanaka allahumma wa bihamdik